الرحيم وشر الأمور ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي نقول لك أنا cikin garin Bauchi a بوتي Bauchi a wannan yammaci na Lahadi yau muna 12 ga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa arba'in da 1447 wanda kuma ya zo daidai da ɗaya ga watan uku miladiya ta 2026 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratun nur a yau insha Allah za mu ci gaba da tafsirin aya ta goma sha shida cikin wannan sura mai albarka bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم الله يشي ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعيذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات Wallahu alimun حكيم Allah ce Laula in sami'tumuhu me ya hana lokacin da kuka ji shi wannan kagen qultum ku ce ma yakunu lana an natakallama bi hada bi dace da mu mi wannan magana ba subhanaka hada buhtanun azim ce subhanallahi ai wannan kage mai girma ya'idukum Allah yana gargadin ku an ta'udu li mithlihi abadan dan kada ku kuma sake komawa da irin irin wannan har abada in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah yana muku bayanin sa Allahu alimul hakim Allah mai cikakken sani ne kuma mai hikima Allah yana ci gaba da gargadin mu'minai da ba su tarbiyya game da wannan abu da ya faru ga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da babban sahabi Safwan ibn al-Mu'attil na kagen da aka yi musu abinda ya girgiza garin Madina tsawon wata guda ana cikin zaman zulumi da bacin rai kafin Allah subhanahu wata'ala ya saukar da waɗannan ayoyi ayatu al-ifk domin ya karyata waɗancan masu tsage waɗancan munafukai ya kuma tabbatar da tsarkin waɗannan bayan Allah sannan kuma ya ɗora al'ummar musulmi akan gwadaban tarbiyya wanda shine alkhairi ko daga cikin alkhairin da wannan hadisa ta haifar wa al'ummar musulmi Allah ya ci gaba da cewa walaula in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha ya hana lokacin da kuka ji ana yada wannan jita-jitar ana kwaza wannan ƙaryar akan na na Aisha radiyallahu ta'ala anha me ya hana lokacin da kuka ji ya hana ku ce ba ya konu lana da kallama bi hada bai dace da mu mu yi magana irin wannan ba ce bai dace da mu a ji wannan ƙaryar a bakinmu ba bai dace a ji muna faɗa ma wani ba bai dace a ji muna tambayar wani ya ba mu labarinta ba duk wani abu da yake da alaƙa da wannan ƙaryar nesanta kanku da shi ne ya hana ba ku yi haka ba wannan faɗa ne Allah subhanahu wa ta'ala yake wa dukkanin muminai cewa ya kamata lokacin da suka ji ana yada wannan ƙaryar yi maza maza su ƙaryata wannan magana kada ya zanto suna bayayyeniyar maganar kamar yadda a waccan aya ta baya faɗa istalqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim lokon ku yi bayayyen da harshen ku da harsunan ku ku rika faɗar abin da ba ku sani ba da bakunan ku rika tsammanin abu ne mai sauƙi, alhalin abu ne mai girman gaske a wurin Allah to kamata yi da kuka ji ana faɗar wannan abu wannan ƙarya to ku sauri nesanta kanku da wannan ƙarya ku fito ƙarara duk wanda da kuka yana wannan magana ku nuna masa cewa abin da yake faɗa ɗin ƙarya ne ba gaskiya ba wannan shi ne abin da ya waje ba yayin da ka ji ana yaɗa ƙarya ana yaɗa maganar ƙarya da ƙazafi akan ɗan uwanka to abin da ya waje ba ka yi kenan ka nesanta kanka da shi kada a ji wannan magana tana yawo a bakinka kana ruwaita ta kana yada ta abin da yasa ya zama wannan wajibi ne su yi na farko su duba su ga wanda waɗanda ake jifa da wannan maganar mana ana jifan fana na Aisha da wannan sahabi bawan Allah Safwan ibn al-Mu'attal wanda su dai a sanin su sun san cewa mutane ne masu addini kuma mutane ne masu hankali ba zai yiwu ba a ce waɗanda aka san su da wannan nagarta a ce kuma sun yi wannan aika-aika sun aikata wannan alfasha saboda haka zaton ba za su aikata ba ya kamata ya fi ƙarfi a cikin zukatan a a ɗauka ba za su aikata ba ai mafi kyawar zato na alkhairi ya kamata ya zama shi ya fi ƙarfi a cikin zuciya daukan cewa sun aikata ya kamata ya zanto mai rauni ne ba bisa ka'ida ta hankali idan abubuwa biyu suka haɗu ɗaya mai ƙarfi ɗaya mai rauni to ba za ka ɗau mai raunin kamar mai ƙarfin ba ba za ka rinja yadda janibin rauni ba akan janibin ƙarfi Abinda ya fi ƙarfi shi ne waɗannan mutanen ba za su yi ba kasancewarsu mutane ne da aka san su da addini aka san su da tarbiyya, aka san su da hankali da nutsuwa wannan abu ne da ba a shakka a kansa wancan labari kuma wani labari ne da ba shi da tushe ba shi da madogara yana da raunin kwarai da gaske to a hankali bai kamata ce karin ja yadda abin da yake da rauni a kan abin da yake da ƙarfi ba kaga ashe kamata yi ka ce ba ya kuda da na an da takallama bai hana bai dace a ce an ji wannan magana a bakinmu ba abu na biyu magana ce da ta kunshi cutar da manzon Allah sallallahu alaihi sallama wanda kuma wannan abu ne da zai jawo wa mutum la'antar Allah zai jawo mutum la'ana daga Allah الذين la'ana الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا wa وعد لهم عذابا مهينا Allah ce waɗanda suke cutar da Allah da manzansa, Allah ya la'ance su a duniya da lahira, kuma ya musu tanadin wata azaba mai wulaƙa da iyayenta na abubakar da mahaifiyarta umar roman da cutar da dukkan wani wanda yake da alaƙa da ita dukkan wani wanda yake da dangantaka da ita ba kuma tare da wani tsakarfar dalili ba ba tare da ta yi wani laifi da wajen laifin ba A kaga ya kamata da suka ji labarin ana yaɗa shi ce ma ya kulu da na an na takallama bi haza bai dace a ce mu a ji wannan maganar a bakin mu ba subhanaka haza buhtanun azim sana abu na hudu dukkan abin da aka san zai cutar abin da aka san zai cutar ba kuma dalilin da zai sa a yi shi to bai kamata mai hankali ya yi shi ba da abin da kasancewa yinsa zai kawo matsala kuma ba wai dole sai ka yi shi ba bare ka ce matsuwa ce ta sa ka yi shi yawo da wannan maganar ana yada ta bai zama dole ba kuma yada ta din zai haifar da cutar da wasu kamar yadda ya faru ga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ya cutar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya cutar da ita ya cutar da iyayenta ya cutar da dukkan mummi ya zama dole ka faɗi abin da kasancewa cutar da wasu zai yi bai kuma zaman maka dole sai ka faɗa ba babu shakka idan da hankali ko an yi aiki da hankali ba za a ɗauki wannan ba shi ma sha'anin kasafin nan mutum ko gaskiya ne da shi ko gaskiya ne da shi ya gani da idansa idan ya zo ya kwaza ba ladar zai samu ba akan cewa ya faɗi gaskiya a'a dama a nemi sai ya kawo shaidu uku sun zama hudu sannan a karɓi maganarsa idan bai kawo to za a yi masa horo ne na bulala tamanin sau da haka ba wani abu ne da idan ka yi shi a ce a yi kama gaskiya don haka yana da lada a'a wani abu ne da zai jawo maka ma bulala tamanin saboda bai saboda ya yada alfasha Mun kuma ƙarya ce ka zo ka faɗa to kaga ka cancanci wata ukuba mai girman gaske irin wannan kaga ya kamata a ce mai hankali ya ji ana faɗa ba kuma shi ma ya ci gaba da yaya ta wannan magana kamata ya ce ma ya kunu lana an na takallama bi haza subhanaka haza muhtarun azim abu na biyar shi kansa tsayawa ana tattauna waɗannan maganganu ana baye niyarsu akwai ba ta lokaci mutanen da suke da abin yi ba su da lokacin da za su zauna suna waɗannan ƙananan maganganu yayin da kananan maganganu suna yawo a bainar jama'a majalisa majalisa ana zama don a tattauna su to ba a da aikin yi ba a da wani aikin yi mutumin da yake da aikin yi ba ya da wannan lokacin mutumin da ya san kiman lokaci a rayuwarsa ya san kowane lokaci da ya wuce da ya tafi daga cikin rayuwarsa ba zai sake dawowa ba sannan kuma abin da yake dauke da shi ya riga ya tafi da shi zai zama masa shaida ranar gobe kiyama to dan menene zai bata lokacinsa akan cece kuce akan jita-jita abu shida sifar ubangiji subhanahu wata'ala da ya sifanta da ita wanda ya kamata kuma ta zanto Gidai suna aiki da abinda waɗannan sifofi na Allah suke hukuntawa shine sitirtawa sitirtawa Allah subhanahu wata'ala mai sitirta bawansa ne ya bayyana wa mutane zahirinsa mai kyau ko masa sa wanda yake mara kyau haka Allah ya sifanta da wannan sifa kana yin laifi ubangiji subhanahu wata'ala ya rufe laifinka ko ya rika nuna wa mutane kirkinka da nagartarka ya kamata waɗannan sifofi na ubangiji su yi tasiri akan bayinsa su ba su kasance masu rufa wa junansu asiri to sai ba su yi wannan ba duk waɗannan abubuwa idan muka lura da su za su ga ashe mai eh, hankali ya kamata da ya ji wannan labarin ya ce subhanaka ma eh, zai ba ya kulu da na annaka kallama bi haza subhanaka haza haza buhtanu azim wannan shine alwara'u shine tsantseni shine kokarin tsame kai ko kare kai daga fadawa cikin halaka ma ya kulu da na annaka kallama bi haza subhanaka tsarki ya tabbata gare ka muna tsarkake ka ya ubangiji daga wannan ƙaryar mai girma da aka yi aka jingina wa bayinka wato wajibi ne a kansu lokacin da suka ji ana kitsa wannan maganar aka ke ubangiji su huwa ta'ala su tsarkake shi a kan cewa ba za ta yiwu ba matar annabinsa da ya zaɓa ya fifita shi ya darasta shi a ce matar annabinsa ce ta yi irin wannan abu su tsarkake shi daga wannan ce wannan maganar karya ce kage ne ƙazafi ne kada tsaya saurarenta da abin da aka faɗa a kan mutum ba tare da ya yi ba wannan sunan shi bautan bautan idan mutum ya yi abu aka zauna ana aibanta shi da wannan a bayan su shi ake cewa giba ba idan bai yi ba aka rika jifansa da abin da bai yi ba to shi da buhutan buhutan kage ne kuma laifinsa babba ne laifinsa ba karami ba ne man yaksim khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina shi duk wanda ya aikata wani aiki mummuna ko kuma wani laifi kankani sannan ya jefi wani wanda bai ji ba bai gani ba da wannan laifin Allah ce faƙadeh ta mana buhtanan faƙadeh ta mana buhtanan wa isman mubina kita ya ɗauko kowa kansa wani kire wani ƙage mai girma da kuma zunubi wanda yake mabayyani ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tun a karan farko a bainar jama'a ya wanke iyalansa duka da nana Aisha sauran matansa gaba ɗaya ya wanke su a bainar jama'a kamar yadda ya gabata a cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da abin ya damu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya samu sahabbansa ya hau mimbari yake gaya musu cewa waye zai taimake shi ya yi masa hanzari akan wannan da yake cutar da iyalansa cikin wata ruwaya mata Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma tushiru ma tushiruna alayya fi qaumin yasubbuna ahli ma alimtu alaihim min su'in qattu nabi yake cewa wace shawara za ku bani akan mutanen da suke zagin iyalaina ni kuwa ban san wani abu tattare da iyalaina ba sai alkhairi annabi yake faɗar haka ya kirawo abin da suke faɗa game da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ya kirawo shi da tsab wato zagi da ɓaci kaga kenan Nabi sallallahu alaihi wasallam bai yarda da maganar ba bai gamsu da ita ba ya fahimci cewa ƙarya ce kage ne zagi ne ɓaci ne kawai ana so a ɓata masa a ɓata masa iyalansa Urwa yake cewa yayin da nana Aisha aka gaya mata labarin abin da ya faru lokacin ita ba san ma me yake wace waina ake toyawa a gari ba bayan ta ji labari ta zo ta nemi izinin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ya ba ta dama ta koma gidansu can gaban mahaifanta can ta je ta zauna a can a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba ta izini ya ta izini Urwatu ibn Zubair yace fa arsala ma hal gulab وقال رجل من الأنصار سبحانك ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيكا تتعلن ونياره سيوان متندك تكلم متعنا مدينة ليكي فالأروانا مغانا سبحانك تلكياتا بتقريك الله ما يقول لنا أن نتكلم بهذا بيداتي مو أجوانا مغانا أباكم وباه subhanaka tsarki ya tabbata gare ka haza buhtanun azim wannan kage ne mai da girma wannan mutum shine kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna shine Abu Ayyub al-Ansari kuma yadda yazo a cikin ruwayar Tabarani ta hanyar afa ibn Abi Muslim al-Khurasani daga daga Ibn Shihab shi kuma daga Urwa yake cewa wa qad kana timra'atu abi ayyub matar abu ayyub ansari li abi ayyo ta gaya wa abu ayyub al-ansari tace amma sami'ta ma ta haddasa nasu bihi wa kaji surutun da mutane suke yi a gari ba haddathathu bi hadith bi qawli ahli al-ifk ta gaya masa irin maganganun da masu shirya wannan ƙaryar suke ta faɗa sune munafukai? da ya ji sai ya ce subhanaka la yaqulu lana an kallama bi hadha subhanaka haza mumtanun alayhi da Abu Ayyub al-Ansari yaji abinda ta faɗa sai ya faɗi wannan maganar. wato wannan falala ce da daraja ga shi Abu Ayyub ansari wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba wa sauran mu'minai shawara cewa mai ya hana da ya hana lokacin da suka ji ana faɗar irin wannan magana su ma su faɗi irin yadda abu ayyub ansari ya faɗa da ya ji maganar sai ya tsarkake Allah sai subhanallahi ba zai yiwu ba mu rika mu faɗi wannan maganar wannan ƙarya ce bai ce zai yi bincike ba bai ce zai tambaya ba bai ce zai tsaya ya bi ƙwaƙwafi ba ana gaya masa ya tsarkake Allah ya kuma ƙaryata zancen Hakanan nan alwahidi a cikin littafinsa asbabun nuzul ya fitar da wannan asar daga shi aqa ibn abi muslim al-khurasani daga zuhri daga urwa yake cewa na aisha radiyallahu ta'ala anha ta gaya masa labarin waɗanda suka yi mata dage a ciki sai take cewa wa kana abu ayyub al-ansari abu ayyub ansari ya kasance lokacin da matar shi ta gaya masa wannan labarin ta ce da shi ya aba ayyub alamtas ma bima yuhaddithu bima bima bima tuhaddithu an-nas ya aba ayyub al-ansari baka ji abinda mutane suke ta faɗa ba ba baka ji maganganun da suke yi ba sai ya ce wa ma ya tahaddathuna me suke faɗa sai ta ce da shi gashi gashi abinda suke faɗa ita faɗa abinda waɗannan makaryatan suke faɗa sai ya ce ba ya kunu lana an na takallama bi haza subhanaka haza buhtanun azim sai Allah ya saukar da wannan ayar walaula in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha muhtarun azim Allah ya saukar da wannan dan ya nuna darajar Abu Ayyub al-Ansari Khalid ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhu da kun san shine farkon mai masaukin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya gina gidajen matansa a gidan abu ayyub al-ansari ya sauka Shin da ya zo taguwarsa yana kan taguwarsa mutane suna ta kokarin kowa ya jawo taguwar zuwa gidansa sai ya ce ku kyale ta an ba ta umarni ne yadda ta zo daidai kofar gidan abu ayyub al-ansari sai ta rukusa a gurin sauran aka umarce ta ta tsaya saboda aka yi bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ainihin masauki a gidansa gidansa gidan bene ne sama da ƙasa ne da ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallama yana ƙasa su kuma suna sama shi da matarsa da wannan da ake magana a kanta umu ayyub to kawai wata rana sai abin ya dame su da za a yi a ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana ƙasa suna yawo a samansa suna ga akwai rashin ladabi da rashin girmamawa gidan bene ne suna sama yana ƙasa sai suke ganin ta yaya manzan Allah a ƙasa mu kuma a sama ai kamar akwai rashin girmamawa ko akwai rashin ladabi saboda haka abin ya dame su suka kasa bacci kashe shegari suka zo suka ce ya rasulullahi ka koma sama mu za mu dawo ƙasa saboda bai dace a ce kana ƙasa ko muna saman ka ba muka yi haka mun yi rashin ladabi Na bai ce a'a bai zaman ku a sama ni kasan ya fi mun kusan ina yawan baki ko da suke zuwa domin gyara ta in aka ce a sama nake ku duk sanda suka zo sai sun bai ratsa muku cikin gida sun sanar suka fi sama akwai wahala ya lallashe su dai suka hakura suka zauna a haka to shine wanda wannan ayar ya fito a wanda ta sauka domin ta ƙara nuna mana matsayinsa hmm. a cikin wannan abu da ya faru shi yana daga cikin wanda suka tsarkake bakinsu kuma Allah subhanahu wata'ala ya nuna abin da suka matakin da suka ɗauka shine matakin da ya kamata duk wani mumini ya ɗauka yayin da ya ji ana jifan ɗan uwansa da wata mummunar magana ibnu abi hatim cikin sa ya fitar da sanadin sa daga sa'id ibn jubair game da wannan fadar Allah subhanahu wata'ala subhanaka hadha buhtanun azim ce yake cewa me ya hana ba za ku faɗi irin wannan magana ba ku ce ƙarya ce wannan magana ya ce mislu ma ƙala sa'ad ibn mu'az al'ansari kamar yadda sa'ad ibn mu'az ansari shi ma haka ya faɗa wa zalika anna sa'adan lamma sami'a man khaza fi amri aisha yayin da ya ji wanda suke kutse cikin al'amarin na na aisha radiyallahu ta'ala anha suna faɗar kai da yin akanta da ya ji sai ya ce subhanaka haza buhtanul azim kaga kenan a cikin wato mutanen Madina banda shi Abu Ayyub al-Ansari akwai ma Sa'ad ibn Mu'az Sayyidul Aus shugaban Aus yana daga cikin waɗanda suka faɗi wannan magana san Sa'ad ibn Mu'az yana daga cikin manya-manyan sahabbai masu ilimi a cikin masu ilimi ko masu shugabanci wanda annabi yake cewa ihtazza arshur rahmani bi mawti lokacin da ya rasu sai da al'arshin Allah mai girma ya girgiza cewa inna lil qabri damma law naja minha ahad lanaja minha sa'd ibn mu'adh kabari yana da matsa yayin da aka rinta mutum a cikin kabarinsa kabarinsa zai masa matsa idan akwai wanda zai kubuta daga wannan matsar to da sa'ad ibn mu'adh wani bawan Allah yana daga cikin waɗanda su ma Allah ya musu gaban katar yayin da aka rika wannan maganganu shi sai ya faɗi wannan magana subhanaka haza muhtanun azim ki tsarki ya tabbata gare ka Allah wannan ai ƙarya ce babbar ƙarya ibn al-qayyim alayhi rahmatullah a cikin littafin tazaril ma'at eh hadi khairul ibad ya kawo tambaya cewa ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها وسأل عنها وبحث واستشار كما يدى مكرنتا أبايا lokacin da aka zargina na Aisha ga wannan tuhuma mummuna Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi tawakkufi cikin al'amarinta yaje yayi tambaya ka tambayi Usama ibn Zaid ya tambayi Ali ibn ya tambayi Barira ya tambayi zainab binti jahsh game da ruwayoyi suka da ruwaya ta nuna me yasa karan farko bai fito ya faɗi wannan subhanaka hadha buhtanun azim ba game da muka faɗa a baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya wanke iyalansa wanda ita ce maganar da muka fara faɗa cikin tafsirin wannan aya lokacin da ya fita ya ce wa sahabbansa maza tushiruna alayya fi qaumin yasubbuna ahli za ku ce game da mutanen da suke zagin iyalai na wa ba alimtu fi ahli illa khairan wanda alheri ban san komai dangane da iyali na ba ga shi annabi sallallahu alaihi wasallama da wata sigar ya wanke iyalansa gaba daya bai san komai akan su su ba sai alkhairi sannan kuma wannan labarin da ake yadawa annabi ya kirawo shi baci ya kira shi asab wanda yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaisu da shi ba to amma ga ansar da shi ibn qayyim alaihi rahmatullah ya rubuta a cikin zadil ma'ad dan ya zanto ansa ga wannan tambaya Ya ce jawabu anna hadha min tamam al hikam al bahira allati ja'ala ja'ala Allah hadhihi al qissata sababan laha wannan abu na da ya faru daga ɓangaren annabi sallallahu alaihi wasallama na bai fito karara da karyata zancen ba ya je yana tabbayar wasu har ma ya cewa na na aisha in kin san kin yi laifi ki nemi Allah ya ki tuba ki tuba ki nemi ki istighfari Allah ya fi miki dan ko baki ba Allah zai wanke ki abin da yasa haka akwai hikimomi da yawa da Allah subhanahu wataala ya kinsa a cikin wannan kissa wanda waɗannan hikimomi ba su bayyana ba sai bayan an samu wannan dogon lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiran wahayi bai suna jira da a ce abin na faruwa aka kawo ƙarshen maganar to wannan hikimomin duk ba su samu ba shi ne yake cewa Allah subhanahu wata'ala saboda cikar hikimominsa waɗanda ya sanya su a cikin wannan labarin yana na Aisha wabtihanan wabtila'an li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il ummati ila yawmil qiyamah kuma dai zan jo jarraba ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama ga jarraba ga al'ummarsa har zuwa tashi alkiyama game da muka sani har yanzu akwai wa suke tuhumar da na ishar radiyallahu ta'ala an hada wannan kaga jarraba ce da Allah subhanahu wata'ala yake jarrabar mu'minai da yake jarrabar bayansa da ita dan a gane masu imani na gaskiya da waɗanda suke makaryata Allah yayi haka ne da yarfa bi hadhihi alqissati aqwaman wa yad'a biha akharin Allah ya ɗaukaka wasu mutane ta hanyar wannan abin da ya faru da kuma ƙasƙanta wasu ga wasu sun ɗaukaka kamar yadda muka ji abu ayyub al’ansari sa’ad ibn mu’az sauran bayan Allah da suka fito ƙarara ƙaran farko suka ƙarya ta zancen wasu kuma Allah ya jarrabe su suka yadda da maganar ya ce wa ya zidu Allah lalazina ta da huda kuma Allah ya ƙara wa masu shirya shirya ya ƙara wa masu imani imani ne wannan Bala ya zidu zalimi na illa kasara azzalibai kuma waɗanda suka yi wa nana Aisha sharri ba abin da zai kara musu sai asara waqta za tamamul imtihani wal ibtila'i an habasa an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al wahya shahran ha sha'niha la yuha fi zalika kuma hukuncin Allah da hikimarsa da kuma shikar jarrabawar da Allah subhanahu wata'ala ya so sai ya sa ubangiji subhanahu wata'ala ya dakatar da wahayi tsawon wata guda game da wannan sha'ani na aisha radiyallahu ta'ala anha ba a saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama komai akan haka ba ba don komai ba in ji malam ibn al-qayyim yace litatimma hikmatuhu allati qaddaraha wa qadaha wa tazhara ala al-wujuh saboda hikimar da Allah subhanahu wata'ala ya riga ya hukunta ya kaddara ta bayyana bayyana cikakkiya aka dakatar da saukar wahayi har a samu tsawon lokaci abubuwan da Allah yake so ya nuna wa al'umma na hikimomi su sama sun cika sun tabbata wa yazada muminu as-sadiquna imanan wa thabatan 'ala al-'adli was-sidqi wa husn adh billahi wa rasulihi wa ahli baytihi was-siddiqina min ibadihi kuma saboda mu'minai masu gaskiya cikin imaninsu imaninsu ya ƙaru kafuwarsu a cikin imani ta ƙara ƙarfi yadda da adalcin da wanda musulunci yake ɗauke da shi a gaskiyar da annabi yake da ita sautata wa Allah da manzansa da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam zato su sautata wa siddiqi na zato mana Aisha siddiqa ce mahaifinta siddiqi ne zato sun kyautata ma waɗannan siddiqai zato daga cikin bayansa duk wannan ya sa Allah subhanahu wata'ala ya dakatar da saukar da wahayi abu ya ci gaba da tafiya tsawon wata guda ba tare da an saukar da abin da ya warware shi ba izzagal munafiquna ifkan wa nifaqan su kuma munafikai Karyarsa sai ta karuwa munaficin sai ta bayyana wa yazhara li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa lil mu'minina sarairahum abin da suke koyewa a zuciyarsu ba ta bayyanawa a dalilin wannan kisar Allah subhanahu wataala ya tona ya tona musu asiri a wajen manzansa da sauran mu'minai kuma ai daga lokacin da aka kala gane wato wasu daga cikin mu'minai da irin halaye eh, wasu daga cikin munafikai da irin halayensu da suke da suke koyewa sannan wani tatimmal ubudiyatul muradatu min as-siddiqati wa abawaiha sannan abinda Allah yake nufi da da Aisha radiyallahu ta'ala anha as da mahaifanta da bukar Siddiq da mahaifiyarta Umar Roman abinda Allah yake nufin su da shi na su zama cikakkun bayan Allah su zama cikakkun bayan Allah masu sallama al'amarinsu ga Allah masu neman mafita da taimako wurin Allah subhanahu wata'ala wannan matsayin nasu ya ƙara bayyana ya kara cika inda ba a samu wannan dogon lokaci ba ba za a fahimci cewa walalle waɗannan mutane siddiƙai ba ne wanda aka yi musu irin wannan ƙazafi amma ba a je hayaniyarsu ba da haya su babu wata waya da za ta gaya maka cewa ga inda ce da abubakar ya tsaya ya zage-zage ko ya je ya rigima da wasu ko ya yi kaza ko ya yi kaza ba za ka je inda mahaifiyar da na yi shara sai Allah ta'ala a ta ita ma ta je ta babbaɗi wasu maganganu kan wasu mutane ko ta je ta tuhumi wasu mutane ko ta je ta yi zage-zage ba sun mai da al'amarinsu ga Allah haka nan ita kanta na na isha radiyallahu ta'ala hawa da abin ya faru a kanta ba a ji ta yi wannan ba wannan yana nuna cikar ubudiyarsu da Allah subhanahu yana nuna cikar siddiqiyar da suke da ita alamarinsu gaba ɗaya sun mai da shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala waya timma ni'matullahi kuma ni'imar Allah ta cika gare su kuma Allah ya cika musu wannan ni'ima ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها والافتقار إلى الله kuma saboda bukatarsu da kwaɗayinsu tana da aisha da mahaifanta da bukatarsu da kwaɗayinsu zuwa ga Allah su ƙara ƙarfafa rasan bawa ya zanto mai tsananin kwaɗayi zuwa ga Allah subhanahu cikin yana kwaɗayin taimakonsa yana kwaɗayin baiwarsa yana kwaɗayin nasararsa ya zama kwaɗayinsa gaba ɗaya zuwa ga Allah inna ilallahi rajibu dan ar-raghbatu ba wanda ake wa ar-raghba da ar-rahba sai Allah raghbatu war-rahbatu ilai shi kadai zaka yi kwaɗayi na zuwa gare shi to sai Allah subhanahu wataala ya kame wahayi saboda su ƙara tsananta buƙatuwarsu zuwa ga Allah subhanahu wataala yayin da bawa buƙatuwarsa gurin Allah take ƙara tsananta ƙara kusantar ubangiji yake san da bawa ya shiga cikin wata buƙata sannan buƙatarsa yake jin cewa ba mai warware ba mai warware masa ita sai Allah yana ƙara tsananta buƙatarsa zuwa gare shi kusanci kuma yake ƙara samu zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan cikin hikimar ya dan ya Allah subhanahu ya jinkirta saukar da wahayi saboda wannan matsayi ya samu ga waɗannan bayan Allah wa dhullu lahu wa husnul dhanni bihi war raja'u lahu su kasance haqqahu saboda haka ma ta cika ma wannan mukamin da ta kai da ta taka na cewa ta tsantsanta buƙatar ta zuwa ga Allah shi kaɗai, ta yi da shi kaɗai ne zai kawo mata mafita lokacin da Allah ya kawo mata mafita sai ta cika ma wannan mukamin haƙƙinsa yayin da mahaifiyarta ta ce da ita kuma mahaifanta suka ce da ita komo ilaihi tashi zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama masa godiya qad anzalallahu alaiha bara'atahu lokacin Allah ya saukar da wanke ta ita ce wallahi la aqumu ilai wala ahmadu illa Allah huwa allazi anzala bara'ati ce wallahi ba zan tashi zuwa gare shi ba ba kuma zan gode wa kowa sai Allah ba shi ne ya saukar da wanke ni wannan tayi ne kamar yadda ibnu qayyim yake cewa dan ta cika wannan haƙƙin wannan mukamin na tsantsanta buƙatar ta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai kuma ya biya mata buƙatar ta zuwa ka ta tsantsanta godiya gare shi shi kadai haka nan yana daga cikin hikima da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama fito ya wanke ta ba a karan farko ce jama'a duk abin da ake faɗa ƙarya ake mata ifko ne kaza kaza kaza kaza bai yi wannan ba ya dai san cewa iyalansa ba abin da ya sani akan sai alkhairi baya tuhumar su da wani laifi ya san da wannan ba bai fito ya ce labarin ƙarya ba ne da haka a kawo ƙarshen maganar Allah kuma bai saukar da wani wahayi nan take wanke ta ba yana daga cikin hikima annal qadiyata آه، فكان من حكمة حبس الوهي شهرا أن القضية نزجت وتمخضت واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يحيه الله إلى إلى رسوله فيها وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع وتأبنجي سبحانه وتعالى قال أبوه أكريك وهيبة أتوكد وهيبة har الأمر al'amari ya gama nuna ألوك gama duka zukatan mu'minai sun zaku sun zaku so suke yi su ji cewa ga abin da Allah zai ce sun kwallafa rai iyaka kwallafa rai suna jiran su ji abin da Allah subhanahu wata'ala zai saukar ka san lokacin da kake cikin yanayin zakuwa da kwallafa rai na ka ji abu yayin da ya zo to sai ya fi maka daɗi a zuciya sama da abin da baka sa rai ba kawai wato kawai haka ya zo amma yayin da kake cikin zakuwa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa game da ruwan sama idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun wa in kanu min qablihi min qabli an yunzala alaihim min qabli wa in kanu min qabli an yunzala alaihim min qabli la mublis Allah ce idan Allah ya saukar da ruwa yayin da da mutane suke cikin bukatarsa ruwa ya tsaya ya dakata wata guda wata biyu ana ta wato zullubi cewa da manar bana ba sai kyau ba tururar da ruwan da ya dawo bayan da sun fitar da kauna daga wannan ruwan sai ga cewa kowa fuskarsa ta cika da farin ciki ce idan ya samar da shi ya saukar da shi a waɗanda ya ga dama daga cikin bayansa idahum yastaghfirun sai ka gansu suna ta farin ciki wa in kanu min qabli an yunzala alaihim min qablihi la mublisin saboda sun kasance a da can kafin a saukar musu ruwan sun kasance masu tseba ƙauna ba sa tsammanin cewa ruwan ba zai sake dawowa to haka ni'imar ubangiji take haka falalarsa take yadda ta zo maka lokacin da kake cikin kaguwa da zakuwa a lokacin ta fi maka daɗi to haka nan wahayi ya zo أهوج ما كان إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته والصديق وآله وأصحابه والمؤمنون wahayin da ya sauka a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kaguwa wahayin da ya sauka a lokacin da iyalan gidansa da sayyidina abubakar siddiq da iyalansa da sahabbansa da mu'minai duka kowa ya kagu sai Allah ya saukar da wahayi a lokacin wa alaihi alaihim wurud al-ghayth ala al sai ya sauka kwaye ya sauka kamar yadda ruwa yake sauka a kan ƙasa lokacin da kowa yake zakuwa kowa yake ta zai zaku ya ga ruwa ya sauka fawqa minhum a'zama mawqi'in wa alqafahu wa surru bihi atamma saboda haka sai ya zamo ya ya sauka a cikin zukatansu sun yi farin ciki da shi iya farin ciki farin ciki cikakke wa sallallahu bihi ghayatul hala suka samu wato jin daɗi da wannan iya jin daɗi ولو اطلع الله رسوله ولو اطلع الله رسوله على حقيقة da a ce tun a karan farko da abin ya faru Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa manzansa abin da ake ciki wa zalal wahya ala al don dan take saukar da wahayi la fatat hadhihi al-hikam hmm. ibn al-qayyim to duk da waɗannan hikimomi da ba samu ba da a ce ana yin abun ba ya sauka aka sanar da annabi to duk waɗannan hikimomin da ya ta magana a kansu ita ba a same su ba wa adhafuha bal adhafu adhafiha da abin da za a rasa na hikimomi sun dinka wannan to amma Allah da hikimansa sai ya bar abin aka tafiyar da shi a haka mala ibn qayyim bai tsaya nan bai ci gaba da cewa fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ahabba an yuzhira manzilata rasulihi wa ahla baitihi indahu huwa karamatuhum alayhi Allah ya so ya bayyana matsayin annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana matsayin iyalan gidansa wato matansa ya bayyana matsayin darajar da suke da shi a wajensa wa an yukhrija rasulahu min hadhihi alqadiyya ya zama da shi ne zai fitar da manzansa daga cikin wannan kesa Allah ya ɗauki ragamar ya ɗauki gabarin fitar da annabin sallallahu alaihi wa sallama daga wannan matsalaci da kansa wa ya tawalla huwa bi nafsihi ad-difa'a wal munafahata anhu war radd ala a'da'ihi wa dhannihi dhammahum wa 'aybahum bi amri la yakunu lahu fihi 'amalun wa la yunsabu ilayhi Allah shi da kansa ya ɗauki gabarin bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama kariya daga abinda bakiyansa suke kitsa masa Allah shi da kansa ya fito ya soki lamirinsu ya aibanta su ya zanto annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wani abu da shi yayi ta bangarensa illa isar da sakon Allah kawai dai ga abin da Allah ya ce shi, ga shi. ya karantawa mutane ayoyin da muke karantawa wannan babu babu shakka a karamar daraja bace ta manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah ya bayyana shi ne ya dauki ragamar wato ya dauki gabarin kare ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kansa bai bar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kare kansa da kansa ba wa aidan fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana huwa al-maqsud bil adha wannan kuma kada a manta wasu wannan kirkiran ƙaryar labarin ai annabin suka nufa da cutarwar ba wai Aisha radiyallahu ta'ala anha suke nufi ba kai tsaye annabin suke nufi to amma ba za su yi iya wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan sharrin ba saurare su sai suka fake da sukan matarsa kuma matarsa wacce ya fi so sannan yar mutumin da ya fi so cikin sahabbansa sauraka shi aka so a cutar da yi mata wannan kasafi da haka aka jefi matarsa kun yakun yaliqu bihi an yashhada bi bara'atiha ma ilmihi aw dhannihi al-muqarib lil ilmi bara'atiha fa zai yi ba an tuhume shi abin an tuhuma matarsa ya zanto shi zai ba da shaida da kansa ya da shaida ba ka ba da shaida ga shaida da ta shafe ka sai a ce ina shaida ka ce shaida shaidar kaina da kaina ba za su yi ba ba zai yi wa ana tuhumar matarka ta yi wani laifi sai kuma ka zo ka ce za ka ba da shaida akan ba ta yi ba shari'a ba za ta karɓi wannan ba ko ɗanka ana tuhumar sa ko uba ana tuhumar sa ɗaya zai ba da shaidar wanke shi ba za ka karɓi wannan shaidar ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya zo ne ya assasa shari'a ta adalci duk kuma abin da yayi zai zama abin koyi ne ga al'umma saboda haka ba zai fito ba duk da ya san cewa abin da ake tubar ta ƙarya ne ba ba zai fito ya ce shi ya ba da shaida cewa ƙarya ƙarya ake masa in yi haka to kamar ya sundantawa alƙalai alƙali zai iya ba da shaida sai shi da alƙali kuma shi da shaida alƙali baya hukunci da ilminsa da alƙali zai zo ya wuce idan mutane biyu suna faɗa ɗaya mari ɗaya a gabansa a kai ƙara a gabansa wanda yana ya mare ni wanda shi ban mare shi ba alƙali kuma a gabansa aka yi mare ba zai hukunci da ilimin ba ba zai ce ai na wuce kai na gan ka mare shi ba sai ne ce je ka kawo shaidarka je ka kawo hujjarka da sauransu saboda ka alƙali ba ya baya hukunci da sa da abin da shi ya sani yana hukunci ne da abin da aka ce zan shi ne shaida ko dai shaidu ko kuma rantsuwa ko ikirari da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan ba amma kamar yadda muka sani ya fito yayi yayi yayi nuni zuwa ga cewa shi bai san wani abu tare da iyalansa ba sai alkhairi har ma yayi yunkurin ya dauki wani mataki akan waɗanda akan babban wanda shine ya shirya wannan wannan kasafin shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kaga duk wannan alama ce da take nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya san cewa iyalansa ba su yi wannan laifin ba amma ya bari Allah da kansa ya wanke da na isha radiyallahu ta'ala anha to wannan a hikimomi ne wanda ta wannan isa suka bayyana wanda suke nuna girman darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajar na Aisha da darajar gidan gidan suna na Aisha mahaifinta mahaifiyarta da kuma ainihin darajar mu'minai waɗanda tun karan farko suka fara yin Allah wadai suka yi Allah wadai da wannan labari Allah ce subhanaka hadha buhtanun azim subhanaka dan tsarkake sunan tsarkake Allah subhanahu wata'ala anan kalmar tasbihi da wani subhanallah akan zo da ita lokacin da ake ga wani abu na daban al'ajabi abinda ya ke baka al'ajabi ce subhanallah shi kansa wannan al'amarin wannan labarin labari ne na mai mamaki kamar da na Aisha radiyallahu ta'ala anha mai wannan matsayi a ce ita ce za a jefa da wannan mummunan laifin da wani abu da ban mamaki shi ne ce subhanallah kuma sannan a yi ishara zuwa ga cewa Allah subhanahu ta'ala ya tsarkaka ya tsarkaka a ce ya haɗa annabinsa sallallahu alaihi wasallama da matar da take da irin wannan hali da zan ita ce matarsa Allah subhanahu wata'ala bai taɓa yi wa annabinsa zaɓin tun dare ba duk abin da Allah ya zaɓa wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ta zaɓin sa masa mafi alkhairi mafi daraja mafi tsada daga matansa sahabbansa abokansa waziransa aminansa duk wasu wanda suke tare da shi mumin yadda cewa Allah subhanahu wata'ala ya masa kyakkyawan zaɓi sauraka a ƴar subhanaka ko subhanallah irin nan a nuna cewa akwai mamaki ga wani ya zo ya ce wai matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fi so ita ce da wannan laifi sannan kuma tsarkake Allah subhanahu wata'ala har ila yau a ce zai kyale waɗannan da suka yi irin wannan aika-aika ba tare da ya musu hukunci ba Allah ya kyale su a duniya da lahira ba tare da hukunta su ba al'allamatul alusi a cikin littafin saruhul ma'ani tafsirin sa yake cewa wala yanbaghi liman yu'minu billahi ta'ala wa rasulihi an yukharija qalbahu ba'da al-wuquf 'ala al wal akhbar shakkun fi taharati sa'il anbiya'i عليهم الصلاة والسلام عن الفجور في حياة أزواجهن وبعد وبعد وفاتهم عنهن kamata wani wanda ya imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ba ya ji wani abu na shakka ko na tababa a cikin zuciyarsa bayan waɗannan ayoyin da suka sauka daga Allah subhanahu wata'ala da waɗannan abubuwan da ya ji da labaran da suka zo da wannan kissa na wannan hadisa ya yi ta babar cewa matan annabawa kuma a ce ba tsarkaka ba ne a ce ya yi ta baba a kan tsarkin matan annabawa Allah ya tsarkake su daga aikata alfujur daga aikata wato baɗala irin wannan ya tsarkake su lokacin da mazajensu suke da rai da bayan wafatin mazajensu hmm. da cewa mabiya addinin shi'a ba su gushe ba suna tuhumar da Aisha radiyallahu ta'ala da kazafi a lokacin rayuwar ma'aikin sallallahu alaihi kuma suna binta da kazafi har ma bayan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wasu abubuwan da suka rubuta a kanta ba sa faduwa in ba zai iya faɗar su ba da duk wanda yake karanta littattafan zai ga irin da suke jifan da Aisha har bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallama suke ta da miyagun kalamai irin na irin irin irin wannan da Abdullahi bin Ubay bin Salul ya jefe ta da shi haka na Al-Hafiz ibn Kathir shi ma a tafsirin sa ce waɗannan kwayoyi ko wannan ayar da muka karanta yanzu ladabtarwa ce Allah yake tarbiyyantarwa ce Ubangiji subhanahu wata'ala yake bayan wanda ya a baya bayan can Allah subhanahu Ta'ala ya nemi cewa idan muka ji irin wannan ana jifan wani mutum mutum mutumin kirki kamar na Aisha da irin magana irin wannan to me wa juna mu zaton alheri walaula mu sami'tumu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin ke mu yi musu mu yi wa juna mu kikkiawan zato sannan kuma mu fito karara mu ƙaryata magana sannan kuma bayan haka anan Allah subhanahu wataala ya sake cewa laula in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hada yadda kuka ji yasa ba za ku ce ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba a ce muna wannan magana ta wannan magana ba ta dace da mu ba a ji ta a bakin mu sannan ya ce mu tsarkake Allah subhanahu wataala a ce ubangiji subhanahu wataala ya yi irin wannan hukuncin akan annabinsa sallallahu alaihi wa sallama. shi yasa ce ai idza zikira ma la yaliqu min alqawl fi sha'n alkhirati duk sanda za a zo ana magana da bata dace ba akan mutane mutanen kirki duk sanda aka zo ana magana da bata dace ba akan mutanen kirki fa aula yanbaghi zannu bihim khairan abin da ya dace da kai kai mumini kai musu kyakkyawan zato wa Allah ya shi'ira nafsahu cewa zalika kakka bari zuciyarka ta ji wani abu ba wannan ba duk sanda aka zo ana faɗar mummunar magana akan mutanen kirki ai mumini ya kamata ka ji masa kyakkyawan zato kuma kakka bari zuciyarka ta rika zaton wani abu ba wannan ba ثم إن علق بنفسه شيء zalika? Wasu وسوسة aw khayalun fala yabghi an yatakallama bi sannan idan wani abu ya ɗamfara da zuciyarka na waswasi game da abin da ka ji ya sa maka wata shubaha to kada ka kuskura ka buɗe baki ka faɗi wannan magana kada a ji ta a bakinka wannan shine tarbiyyar da Allah subhanahu wataala ya bawa wa mu'minai dangane da abin da za su ji ana yadawa na kwatanci ga mutanen kirki irin wannan tarbiyya da Allah subhanahu wataala ya wa al'ummar al'ummar farko al'ummar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da ita al'ummar da ta biyo bayan ta wannan tarbiyyar da suka samu suka samu suka samu daukaka suka zama wani abu a rayuwa suka zama masu kaunar juna masu ba su taimaka wa juna ba su iya tunkarar kowane irin kalubale kuma su yi nasara yayin da aka rusa wannan tarbiyyar a cikin al'umma aka zo musu da tarbiyyar sabuwa tarbiyyar makiyansu tarbiyyar waɗanda ba su yi imani da Allah da manzon Allah ba aka zuba ta a cikin al'umma shikenan daga lokacin aka rusa ita wannan al'umma aka lalata ta aka sanya gaba da kiyayya da kiki juna a tsakankaninsu saboda haka suka zama ba su da wani abin da za su iya yin alfahari da shi na ƙarfi saboda sun zama wato masu zaman 'yan marina kowa juya wa ɗan'uwansa baya kuma kowa so yake yi yaga cewa ya samu lagon ɗan'uwansa ya kai shi ƙasa haka kullum jira yake ya ji an faɗi wata magana mara kyau a kansa shi kuma ya ci gaba da yaɗa ta don ya ga cewa ɗan'uwansa ya je ƙasa ɗanƙonka ya je ƙasa kai ne kai ƙara rauni yayin da ya zanto gini yana da kusurwa hudu duk sanda kusurwa ɗaya ta faɗi to sauran kusurwoyin ba sun ƙara rauni wata ma ta faɗi to sauran su ma kwana biyu ka zo za ka sami su je ƙasa to haka al'umma take kalbun ya shuddu ba zuwa ba waɗannan ayoyin da muke karantawa duka tarbiyya suke bamu tarbiyya ce wadda muka samu a sanadiyar wannan hadisa wadda ta faru ga na Aisha radiyallahu ta'ala anha la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum da wannan ne <clears throat> zamu dakata saboda lokaci yayi inda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ya kai mana sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh